wannan masallaci mai albarka abu ne sananne a gurinmu cewa tsawon lokaci ana gina wannan masallaci ta hanyar ɗan uwa na nesa da na kusa waɗanda suke so su sanya jarinsu gurin gina ɗakin allah da kuma makaranta da za a karantar da addini na allah mutane sun yi ƙoƙari sun ba da gudunmawoyinsu wasu da kuɗinsu wasu da shawarwarinsu wasu kuma da jikinsu har allah maɗaukakin sarki ya ba da wannan dama aka kai wannan lokaci kamar yadda zai muke gani bayan kammala wannan masallaci mun nemi alfarmar malaminmu kuma uba a gurinmu doktor kofesa muhammadu sani umar rijiyar lemo allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da nisan kwara. kan cewa a matsayinsa na uba da ya sanya wa wannan masallaci suna malam ya ba mu zaɓi na sunaye guda uku akwai masjidin takawa akwai masjidin rizwani akwai masjidin inaba karshe shawara ta tsaya kan cewa mu zaɓi masjidin inaba wannan shi ne sunan wannan masallaci masjidin inaba wanda muka zaɓa da zaɓin da wannan uba na mai mana allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi mun san cewa dai wannan masallaci ƙoƙari ne na ɗan uwa barista ishaq adam ishaq allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi shi ya ta faɗi shi har aka samu wannan masallaci a wannan unguwa Allah mai daukakin sarki ya amfanar da mutanen unguwa da wannan masallaci da kuma karatuttukan da za a rinka gabatarwa a wannan masallaci da makaranta baki ɗaya. kai tsaye za mu yi musanya albarka da jan hankali da tunatarwa daga bakin malaminmu kuma uba a gare mu jagora akan da'awa ta sunna a wannan nahiya tamu ta ƙasar hausa da najeriya baki ɗaya da afirka ma da duniya baki ɗaya malam baya buƙatar dogon gabatarwa sunansa kawai ya isa kowa ya yi gabatarwar da kansa da haka kai tsaye za mu nemi malam domin ya sanya albarka a wannan masallaci da kuma wannan majalisi da kuma wannan makaranta wanda ita ma tana kan gabar a kammala ta domin a buɗe ta allah maɗaukacin sarki ya yi wa malam muwafaƙa allah ya ƙari yalwata ƙirjinsa da haƙuri da mu mu kuma Allah ya ba ikon ci gaba da girmama shi da kuma biyayya gare shi da karɓar shawarwari na alheri da kullum baya gajiya yake saita ma a kansu Allah ya fi tamarin bismillah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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانات إخوانا دمك هدوء بولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتي قونا درينا لتنا وتو يمتي ذهبي يومنا الشدة ga watan zulka'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda kuma yake daidai da biyar ga watan shida miladiyya ta dubu biyu da ashirin da biyu muna yi wa allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai godiya da ya bani wannan dama mai tsada kuma mai muhimmanci a rayuwarmu muka ga kammala wannan masallaci kuma gashi har yau ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa mu a wannan wuri domin fara ibada a cikin wannan masallaci mai albarka kamar yadda kowane ɗaya daga cikinmu ya sani babban manufar halittar ɗan adam da ma aljanu gaba ɗaya ita ce bautar allah Allah subhanahu wa ta'ala da ce ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wanda ita ce manufar samuwar mu a bayan kasa duk wani abu da muke yi duk wani faɗi tashi da wata kujiba kujiba da muke fama da ita a rayuwa muna yin su ne don kawai ta taimaka mana mu isar da wannan aiki ko wannan gaya da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce mu saboda ita ko ba ne ne ba shi ne manufar ba bautar Allah ita ce manufa kuma kamar yadda aka sani bayan kalmar shahada bayan kalmar tauhid babu wata bauta da ɗan adam yake yi take da girma da daraja da matsayi babba a wurin Allah kamar kala bayan kalmar shahada ta cikin bautar da muke yi wa Allah subhanahu wata'ala rukunan musulunci duka sallah ita ce kan gaba sallah kuwa kamar da muka sani yana daga cikin guraren da ake keɓewa domin yinta su ne masallatai a musulunci duk inda sallah ta kama ka to gurin yin sallar ka ne masallacin ka ne amma akwai gurin da ake keɓewa na musamman domin ya zanto alama ce ta wannan ibada mai girman gaske shi ne masallaci za mu ga a tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa wannan shi ne abu na farko mafi mahimmanci a cikin tarihin rayuwar musulmi samar da gurin da za su yi wannan ibada wadda take da girman gaske lokacin da ya hijira zuwa madina ya tsaya a ƙuba a cikin ƙabilar da ake kira banu auf inda ya zauna a cikinsu tsawon kwana goma sha hudu sati biyu a wannan lokacin bai bar su ba sai da aka samar da masallacin ƙuba sai da aka gina masallacin ƙuba ne farkon masallacin da aka gina a musulunci a bisa tsoron Allah da neman yardarsa awwal masjidin usisa ala taqwa shine masallacin quba bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama gina wannan masallacin sannan sai ya aika wa mutanen banu najjar wanda su ne dangin mahaifiyarsa suka zo suka tarye shi har ya shiga cikin garin madina har zuwa inda taguwarsa ta fara yayin da taguwarta ta ta gina ta ta durkusa to a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin ta dukkan masaukin da ya fara sauka to abin da yake fara yi shine ya sallah raka'a biyu saboda ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a wannan gurin raka'a biyu sannan sai ya ce wa waɗannan dangin mahaifin nan nasu mahaifiyarsu mahaifiyarsa sai ce da su saminuni ya bani najjar saminuni fi haɗiƙiƙun ya ku banu najjar ku gaya mun kuɗin wannan gonakin naku annabi zai saye su domin gina masallacinsa suka ce ya rasulallah waɗannan gonakin babu abin da muke nema da su sai yardar Allah ba mu neman wani ya ba mu wani lada don haka ga sunan ka karɓa abin da duk ka ga ya kamata ka yi a cikinsu annabi ya ce a'a ba zan karba ba sai an gaya mun kudin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya kudin waɗannan gonaki daga lokacin ya fara gina masallacinsa wanda shi ne masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa da ke birnin madina aka haɗu duk sahabbai da suke gurin mutanen makka da mutanen madina aka yi ta aiki ba dare ba rana haske da aka kammala gina to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina gidajen matansa to kaga wannan yana nuna maka cewa samar da masallaci cikin al'umma wani abu ne babba gagari shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya hijira su ne shi ne aikinsa na farko samar da masallacin kuba sannan kuma samar da masallacinsa da yake madina to za mu ga alƙur'ani cike yake da nuna mana girman sha'anin masallaci girman sha'anin masallaci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ubangiji da ya maganar haske cewa shine hasken Allahu nuru samawati wal ard shine hasken sama da ƙasa hasken da yake haskaka zuciyar mumini ta sai zo da wannan ayar ta fi wannan haske kuma yana cikin wasu wasu gidaje wasu ɗakuna su ne masallatai hasken da Allah yake haskaka sammai da ƙasa da su yake haskaka zuciyar mumini to yana kasancewa a cikin masallatai ne ai hadha an-nuru fi buyutin azina Allahu an gidajen ko dakunan da ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni a ɗaukaka matsayinsu a gina su a kula da abin da aka gina a kula da ainihin tsaftar gurin a kula da dukkan wani abin da ya danganci wannan guri ba don komai ba saboda a ambaci sunan Allah cikin wannan guri ubangiji ya yabi waɗanda suke zuntar masallatai yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah waɗanda suke tasbihi a cikin sa mazaje ne ba dare ba rana fil ghuduwi da safe da yamma mazaje ne wanda la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah kasuwanci da saye da sayarwa ba sa shagaltar da su da ambatan Allah haka ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi waɗanda suke tsayawa don kula da masallaci don bautar Allah a ciki shi yasa za mu ba ubangiji a wani guri yana cewa ya ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al yace kawai masu raya masallatai masallatan Allah su ne wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ya tsayar da sallah ya ba da zakka bai ji tsoron kowa ba sai Allah Allah ya ce tabbas waɗannan suna daga cikin shiryayyu ubangiji ya waɗanda suke raya masallatai shi yasa dukkan wani wanda ka gan shi yana kula da sha'anin masallaci kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa ya ce to ka kyautata masa zato duk wanda ka gan shi yana raya masallaci ma'ana yana kula da sha'anin masallaci ya ce to ka kyautata masa zato ba don kuma saboda Allah ya yabe shi ya ce su ne waɗanda suke raya masallaci su ne suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira suka tsaye da sallah suke ba da zakka wasu malami suka ce hikimar faɗar ba da zakka a nan saboda a masallaci da ake haɗuwa da masu shi da marasa shi ake gane wanda yake da bukata cikin al'umma ake kuma gane wanda yake da hali zai iya fitar da zakka saboda haka in lokacin zakka ta yi a karɓa daga gurin wanda aka san shi yana da halin fitar da ita a ba ma waɗanda aka san su suna da bukata saboda haka masallaci yana haɗa mutane ta haka ne ake sanin wane ne ya cancanci ya ba da zakka a karɓa daga wajensa wane ne kuma ya cancanci a bawa suka ci wani yana da cikin hikimar faɗin ambatan zakka a yayin da ake maganar masallaci kaga wacan aya ma cikin suratul nur sai da an tsakar يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيه التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقاد الصلاة وإيتاء الزكاة سورة هذا وان رأي مثلا باب شكا وان نافع مشيلا لما أبنجي سبحانه وتعالى شكا وتمن مؤمنين يقومون من الله عليه باب وان يتجي القروس الله shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci mutane guda bakwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai sanya su a cikin inuwar al'arshin ranar da babu inuwa sai tashi a cikin hadisin da Abu Hurairah ya rubuto a cikin sayyid Bukhari da Muslim a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi da mutumin da zuciyarsa kullum tana ɗanfare da masallaci in ya fita ba zai samu nutsuwa ba sai ya kuma komowa annabi ya ambace shi cikin mutane guda bakwai waɗanda za su samu shi irwan al'arshi ranar da kowa yake neman inuwa ya ranar da kowa zai nemi inuwa ya rasa in ba wanda allah ya nufa shi da shigar wannan inuwa ta shi ba wannan yana nuna maka girman sha'anin masallaci ta yadda mutumin da ya zan na masallaci yake samun wannan karabata sai yasa za mu ga gurare da dama idan annabi sallallahu alaihi ya faɗi wani abu wanda ya shafi wani tagomashi ko wani alheri sai kaga an haɗu da maganar masallaci lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbansa bana nuna muku abinda idan kun yi shi ba Allah zai ɗaukaka daraja ku kuma ya kankare muku kurakuranku sahabbai suka ce bala ya rasulullah a gaya mana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu bayan ce musu isbagul alwudu'i ala al-makarih ce wa kasratu al-khuta ila al-masajid wa intizar as-salati ba'da as-salah كذلكم الرباط كذلكم الرباط كذلكم الرباط yace cika alwala yin alwala cikakkiya lokacin da rai baya so wato lokacin tsananin sanyi mutum ya tsaya ya cikakkiyar alwala sai ce da yawan tattaki da yawan tattaki zuwa masallaci da yawan tattaki zuwa masallaci sannan da jiran sallah bayan sallah yayin da mutum yake cikin zaune cikin masallaci ko ba lokacin sallah ba ne to ana rubuta masa ladan wanda yake sallah har sallah ta zo kuma a babu inda za ka zauna ka samu irin wannan sai a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku yana cikin sallah matuƙar dai jiran sallah ne ya tsare shi matuƙar kana zaune a masallaci kana jiran lokacin sallah yayi a kira sallah liman ya zo a yi ikama a tada sallah a yi sallah to kamar a cikin sallar take a zaman ka na jiran sallar mala'iku za su tarbuta maka lada ba ma wanda yake samun tagomashin zama da mala'iku a koyaushe sai mutum wanda yake da dotar masallaci haka ya zo hadisi sahihi a cikin musnad imam ahmad hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa waɗanda suke zama a masallaci waɗanda suke zazantar masallaci ya ce dulata uhun almala'ika su dulata uhun mala'iku ne abokan zamansu idan zabo ya fi duk ran da ba su gansu ba mala'iku za su ce ina wane yake da kullum yake samun shi a masallaci wa idza maridu aduhum in aka ji ba su da lafiya za su je su dubo su dubo su sannan ce wa idan a amurhu idan kuma suna da wata bukata mala'ikunan za su taimaka musu haka mutumin da yake zama a masallaci to yana da wannan tagomashin na kasancewarsa abokin mala'iku inda ya lubinci masallaci to mala'iku suna tare da shi duk sanda da su gan shi su ce ina wani idan ba shi da lafiya ne za su dubo shi idan kuma wata bukata ce ta hana shi zuwa masallacin za su taimaka masa da addu'a har bukatar ta tafiya babu inda za ka zanto kana zama kana samun wannan tafi shi cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa jalisul mala'i jalisul masjid ala khitalin talata wato mutumin da yake zama a masallaci yana samun alheri iri uku wanda duk yake zimtar masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake kan ci karo da alheri uku yace akhin mustafadi ko dai ubangiji wata wata'ala ya haɗa shi da wani dan uwa na kwarai da zai rika amfana da shi a masallaci shi zuwarka masallaci da zama masallaci wata rana sai ka haɗu da wani yana da abin da za ka amfana da shi musamman abin da ya shafi harkar karatu na addini ya ce aukali matin muhkama ko kuma ya ji wata kalma wata magana wacce take cike da hikima idan ya zo to masallaci ne da akan tsaya a yi karantarwa a cikinsu to inda ya mutum yana da zunciyar gurin karatu a nan masallacin to zai rika jin kalmomi zai rika jin wa'azi waɗanda suke cike da hikima annabi yake ce au rahmatin muntazara ko kuma wata rahamar da zai jira zuwanka babu inda za ka samu wannan sai a sai kaga masallaci ba karamin guri ba ne kuma abu ne da idan da muminai sun san da musulmi sun san muhimmancinsa to ba za su yi ƙasa a gwiwa wajen ba da gudunmawa a cikin sha'anin masallaci ɗakin allah ne shi ne khairu da sa'il arzi na biyu ta khairu da sa'il arzi masajiduha wa sharru da sa'il arzi aswaquha inda ya fi ko'ina alkhairi a bayan ƙasa masallatai domin nan ne ake cin kasuwar lahira inda ya fi ko'ina sharri su ne kasuwanni domin nan ne komai a ciki akwai halal akwai haram akwai halal akwai ciniki na gaskiya na halal akwai na riba akwai cutarwa akwai amfanuwa na kwarai suna nan na banza suna nan kowa zai tara abinci kuma abinda ake yi kasuwar duniya ne ci amma masallaci kasuwar lahira ne shi yasa aka hana mutum ya zo ma yana sayar da bukatarsa a cikin masallaci da bai ce duk wanda ko ga yana talla a cikin masallaci ku ce kada Allah ya ba ka riba Allah ya sa ka yi muguwar faduwa saboda fa da masajida lam tumna zalik ba a gina masallatai don wannan ba haka wanda zai zo masallaci to ya kakkaɓa zuciyarsa daga dukkan wani abu in ba Allah ba kada ka zo masallaci ka zauna amma da wayar ka ba abin da kake yi sai harkar ciniki ga ka a masallaci amma kuma zuciyarka tana kasuwa kana waya kana faɗar abin nan kaza ka sayar baka sayar ba a ƙara maka a rage maka a yi kaza aikin ka kenan to kaga wannan kawai ka shigo masallacin ne don ka sha inuwa ko ka sha fanka amma ba ka shigo ba ne don ka samu zama da mala'iku su yi maka addu'a ka nemi gafarar Allah kai kuma to wani mutum ba zai amfana da zamansa a cikin masallaci da haka ba inda zai nuna muku muhimmancin masallaci da kula da shi hadisin da abu dawo da tirmidhi da ibn majah suka fitar hadisin matar da take kula da masallaci take share masallaci duk wani datti da ta gani a masallaci sai ta yi ƙoƙari ta ɗauke shi aikin ta kenan mutane masu ɗauke ta wani abu ba musamman ba ana ce baiwa ce baƙar fata na haka lokacin da ta rasu da daddare ne sahabbai sai suka ce bai kamata a je a gaya wa annabi a wannan lokacin ba sai suka yi mata jana'iza aka a aka binne ta a shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana kula da wannan aikin da ke da ya gaba ya ganin ta sai tambaya ina kake su suka ce ai eh, tara su annabi ya faɗa ya ce halla azantumuni me yasa ba ku sanar da ni ba ku nuna min ina kabarin ta yake aka nuna masa ya je masa sallah wanda yake nuna cewa sha'aninta da girma yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ya ga wani yankan ya tufa a bangon masallaci ran annabi ya ɓaci fuskarsa sai ta yi ja idan ta yi ja nan take wata mata ba an sariya ta tashi ta ƙoge ta samu turare ta sa a gurin annabi ya ce da ita ma a na haza wannan abu da kika yayi matuƙar kyau ya ce kaki a zubar a cikin masallaci babban laifi ne ta shi ne bin laifi a wancan lokacin kun sani masallatai a rairayi ne kawai ba koshin shimfiɗa a ciki to ire-iren waɗannan hadisai da suna nuna maka sha'anin masallaci shi yasa ya zo hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin abu dawud tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya take cewa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam bi bina'i fi ببناء wa an الدور wa an وأن wa وتطير annabi ya umarni cewa duk wata unguwa to a samu a gina masallaci a gurin sannan in an gina masallacin ba shi nan ba an gama a kula da shi a kula da tsaftarsa kuma a rika sa masa turare saboda kan masallaci ana son kulawa da shi ana son kula da tsaftarsa a yanzu za mu ga cewa masallaci da ake ginawa suna da bukatu da yawa duk abin da gidanka yake bukata masallaci yana bukata har da ƙari don na san gidanka ba bukata amfulfaya amma masallaci yana bukata amfulfaya ila gidanka ac ɗaya mita ishe ka masallaci ke an sa isassun ac an sa isassun kafin to yana da kyau a kula da wannan malamai suka ce yana daga cikin ɗaukaka sha'anin masallacin da Allah ya ce fi buyutin azina Allahu an turfa yana daga cikin raf'ul buyutillah shine kula da tsaftar su kula da gyaran su dukkan wani abin da ya kamata a yi a yi na usman yana daga cikin waɗanda suka kashe kudin kuɗin su akan sha'anin sha'anin musulunci daga ciki har da masallaci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a faɗaɗa masallaci a sayi wato gidaje ko filayen da suke kusa da shi a faɗaɗa sai na usman ya kawo kuɗin sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya sai aljanna da kuɗin sa ce ma zarra usman ma amila ba'd daga yau duk abin da zai yi ba zai cuce shi ba lokacin khalifancin sa ma ya ƙara faɗaɗa masallaci ya rawaito ce saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana lillahi masjidan بنى الله له مثله في الجنة wanda duk ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa kwatankwacin wasu malamai da suka dubi kalmar misliya suka ce to gwajen yadda ka kawata shi ka gyara shi haka kai ma Allah zai gyara maka naka in ka yi shi dan bijari da jari kai ma sai Allah ya baka gida da jari da jari in ka kula lamba to kai ma ubangiji sai ya maka irin wannan to ala ayi halin ubangiji subhanahu wata'ala yana dindin kalada dukkan wani abin da aka danganta shi zuwa ga Allah to girman sa ya kai girma kaskanta cewa in ka yi ɗan ƙarami to kai ma gidan naka ɗan ƙarami ya faɗin wannan masallaci ya faɗin a ubangiji yana ninnin kalada man ja'a na hasanati falahu ashru amsalha Allah zai ninnin ka maka abin da kai ubangiji yakan ninnin ka ninkin ba iyaka to yana da cikin abinda ya kamata mu kula da shi galibi akan gina masallaci to amma kuma tsayawa a kula da shi sai ka ga ta yi wahala sannan mu sani wannan ba aikin mutum ɗaya ba ne tana yi a samun masallaci mutum ɗaya ya tsaya an gina shi to amma wajen kula da shi aiki ne na kowa da kowa mu ya kamata mu fi kowa sanin muhimmancin masallaci mu musulmi mu ya kamata mu fi kowa sanin gurin ibada muhimmancin gurin ibada domin aikin da muke a cikin sa aiki ne mai girman gaske ce sallah a nan ne kake ganawa da ubangijinka babu abin da za ka yi ka samu ganawa da allah kai da shi ka faɗa ya faɗa ku yi magana da Allah sai a cikin sallah sallan nan kuma a cikin masallaci muka fahimta to kaga ashe idan ya zanto shi ne gurin ganawarka da ubangijinka ya kamata ya zanto ka kula da wannan kai kanka ka inganta shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa khudhu zinatakum inda kulli masjid ku yi ado yayin kowace sallah an yi amfani da masjid ana nufin don sallah takan kunshi sujada kuma takan kasance a masallaci sau tari to aka ce ka yi ado inna Allah a haƙo an yi ta zayyana na idan har za ka yi wa matarka kwalliya ko ka yi wa abokanka kwalliya ko in za ka yi ɗaurin aure ka yi kwalliya ko in za ka biki ko in za ka zance to Allah shi ne a haƙo da za ka yi wa kwalliya haƙo an yi ta zayyana na haka nan gurin da muke ibada shi ba yana da kyau mu gyara shi mu tsartace shi mu sa masa turare dukkan wani abin da muka gani ana masallata suna da bukatar su kokari a sai kokari ya zanto an samar da shi yana daga cikin fahimtar wasu in suka taimaki masallaci gani suke kamar sun taimaki liman na yake liman aka taimakawa sai kaɗa mutumin nan ya matsa mana ran nan ya ce mu so da duma yanzu ya kuma ya ce wa alfanfara ta lalace a taimaka gani ake ce ake taimakawa shi ku liman da kai da shi duk ɗaya kuke a gurin Allah wanda ya fi tsayawa ya tsaye da sallar da yadda aka ce a yi ta shi ya fi lada shi ya fi kusanci da Allah sai kai sallah da liman ka fi shi lada ba shi shirɗi bane da yana limamin kai fi ka lada a sallah gwargwadon yadda ka kula da nutsuwarka a sallah da kula da rukunanta da mustahabbanta da sauran abubuwan da aka gwargwadon yadda za ka samu lada a wurin ubangiji to in ya zanto nutsuwarka ta fi ta liman ka fi shi samun lada saboda ka dukkaninku kuna wata ibada ne tare wadda kowa kuma yana ƙwarin ya samu ladanta to san ne in an ce wani abu ya lalace liman dai shi shugaba ne don haka shi shugaba shi yake wucewa gaba ba zai yiwu a ce a guri babu shugabanci ba dole kuma in aka ce za a samu shugabanci a masallacin turu liman ya zama shine na farko wanda ka yarje masa ya ja ka a cikin sha'anin ibadarka ma ibada irin wannan kaga ba za ka iya bashi shugabanci kuma a cikin sha'anin rayuwarka ba to wasu suna zaton cewa taimakon masallaci taimakon liman ne wanda wannan fahimta ce gurguwa mara kan gado mara tushe yi masallaci kanka ka taimaka wa rayuwar ba shi liman watakila ma sai zai kai masa addu'a kai masa godiya ya zanto sanadiyar sa ka ka samu wannan alherin inda ya kewaye ka ja samu wasu sun yi shi ke kai ya wuce ka amma ya shigo da kai don kai tarayya a cikin aikin alkhairi to kaga bai kamata ka rika jin haushinsa ba cewa ya matsa maka da wani abu ya ga cewa kana da alkhairi ne tare da kai ya zai maka kyakkyawan zato kana cikin waɗanda Allah ce inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir kana cikin waɗanda Allah ya yabe su cewa su ne suke raya masallatai ya ummi saboda ka kaga a shi kamata yayi kai masa addu'a kai masa kyakkyawar addu'a kai masa godiya akan wannan har kullum ina takaici in ga waɗanda suke da sana'ar hannu ko electrician ne shi ko plumber ne ko ya iya aikin gini a ce ga wani abu na masallaci ya taso ila ma a gurin yake sallah in aka nemi ya zo ya ba da gudunmawa sai ta ga tsadar da zai yi wa wani a gidansa wato tsadar da zai a masallaci na kudin aikin ya fi wanda zai ma wani a gidansa kaga ana ciniki da shi yana karkada kai shi ya yi kaɗa da allah ka taimaka ban ɗakunan mu ne abin nan suka karkare famfuna ko a gyara mana sai kaga ana tsada da shi yana ke kawar da kai ko a biya shi ya rena shi bai da kudin da zai taimaka wajen aikin ginin masallacin amma kuma yana da wani abin da masallacin yake bukata wanda ya kware maimakon ya zo ya ba da gudunmawarsa a nan sai yake ganin ba sai ya yi ba wannan garabatar shi ba zai neme ta ba ina ganin abu ne mai kyau a ce duk unguwa da ake da masallatai masu sana'ar hannu waɗanda suke sana'ar plumbing ko suke electricians ne ko sana'a dai da masallacin da su ku yi ƙungiya ku ce wa masallatan nan dan Allah in wani abu ya taso wani aiki mu ba za mu iya sayo kayan aikin ba amma ku sayo ku aje mana za mu zo mai aikin fi sabilillah ba ka ji cewa ka yi tarayya da waɗanda suke kula da masallacin nan wajen lada ka san cewa irin girman ladin za ka samu ka san irin albarkar da Allah zai sa cikin sana'ar taka amma wallahi wani lokaci sai ka ɗauko wanda ba musulmi ba ka ba shi aikin masallaci ya ce ai wannan ɗakin bauta ne saboda ka shi ma zai sa contribution ɗin ce an ne kuma yayin da za ka ɗauko wani musulmi amma ka ga cewa kuna wani ja'in ja akan farashi ko zai baka wani aiki na banza sai kuma ka ɗauko wani arni ka zo ka sa shi aikin kuma sai kuma yana zagi mu ga mu ba za alheri ya zo ba za a samu a ciki ba to na farko ka sani cewa ba haramun ba ne ka ɗauko wanda ba musulmi ne maka aiki in ya zanto shi ya iya aikin ko shi ya fi iya ba to ballantana kuma in ka fahimci shi wannan musulman ma su farko da to dole ne sai mun gara wannan aƙidar Allah bai hore maka dukiyar da za ka ba da taka gudunmuwar ba to amma ya hore maka wata sana'a wanda da ita za ka iya samun lahira kuma to dan mene ne kai ma ba za ka shigo ba masallacin annabi sallallahu alaihi da farko da muka yi magana duk sahabbai ne suka gina shi ba wani wanda ya karɓi kokoro suna gina shi suna rera wani rajul Allahumma la khaira illa khairul akhirah fan wallahumma fansir al-ansar faghfir lil ansari wal muhajira ta Allah babu wani alkhairi in ba alkhairin lahira ba ya Allah ka gafarta wa mutanen madina da mutanen da suke wuri jira haka suke faɗar wannan suna ɗaukan bulo kowa na ɗaukan bulo annabi biyu yake ɗauka kowa ya ɗauki ɗai shi ne biyu yake ɗauka haka suka yi wannan aiki ba wani wanda aka ce an biya shi to don menene ba za mu yi koyi ta haka ba inda ake za mu yi haka masallacin ba za su zauna kata-kata ba ku da kanku in kuka samu wata ɗaya ƙaramar ƙungiyar ta ta masu aikin wuta ko masu aikin ruwa ku da kanku za ku iya bin masallatai ku ga waɗanne ne suke da buƙatar gyara sai ku kira kwamitin masallacin ce to mu za mu zo mu gyara fi sabilillahi ba mu da kuɗin da za mu so kayan gyara amma ga lissafi ku sayo kayan mu za mu zo mu fi sabilillah wanda duk suka yi haka su ga irin albarkar da Allah zai sa wa sana'ar su, sai sun yi mamaki to amma idan kwakwalwa ta toshe basira ta tafi shi dan yayi aiki akan mutum sai ga cewa ga hanyar alheri ta a gabansa amma shi ya kadar da shi ya kasa binta fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi wannan aiki daga waɗanda suka yi shi da shi dan uwan mu barista sheikh ishaq adam ishaq wanda ya tsaya ya ga cewa har an fara an kai wannan aiki karshe an gama har an zo gashi ana buɗe shi kuma an fara ibada a cikin sa Allah ya saka masa da alkhairi ya saka ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen wannan aiki da alkhairi dukkan waɗanda suke taimakawa dakunan ubangiji a ko'ina suke ubangiji su wani wata allah ya su lada allah ya sa musu shi a cikin mizani ubangiji ya gina musu fiye da abin da suka gina ubangiji ya sanya musu shi a cikin ayyukansu na kwarai da za su haskaka musu makwancinsu a cikin kabari da za su zama musu alwalar cewa a rayuwarsu ta barza za su zama musu kadarkon samun aljanna a lahira mu kuma ubangiji su wani wata allah ya ba mu karfin gwiwa ta muka cewa mun ci gaba da taimakawa Allah wajen raya wuraren ibadarsa wajen da mutum zai samu ya gana da ubangijinsa cikin nutsuwa ubangiji ya ba mu ikon yin wannan Allah subhanahu wata'ala ya karba mana ayyukan mu na alkhairi gaba daya abubuwan da suka karfin mu ubangiji subhanahu wata'ala ya iya mana su damuwar da take damu mu a kasan nan na rashin kwanciyar hankali da tashi tashen hankula da zubar da jini da satar mutane da ake ta da hana mutane takas da ake yi da kashe-kashe ubangiji ka kawo mana sauƙinsa Allah ka kawo mana sauƙinsa Allah ka iya mana abin da ya karfin Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba wa kawai ƙasashen musulmi zaman lafiya wannan rikita-rikita ta siyasa da muka shiga ubangiji ya sa mu fita lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari waɗanda suka san mutuncin kansu suka san kimar abin da ubangiji subhanahu wataala zai ba su da girman sa waɗanda suke jin tsoron tsayuwar su gaban ubangiji ranar gobe kiyama waɗanda suke masu tausayin al'ummar su masu tausayin talakawansu kuma Allah ya ba mu haƙuri da juriya Allah ya ba mu haƙuri da juriya su gaba da musu kyawawan addu'o'i na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana kasan ya ba mu arziki mai amfani sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sauran miki malam allah ya saka da alkhairi allah ya kara rayuwa barka allah ya kara wa malam lafiya da kafarar don mu ci gaba da amfana da wannan ajiya ta ilimi da allah lokacin sarki ya azurta malam da shi babu shakka a wannan dan zaman lokaci na san idan aka ce ka lissafi ko ka rubuce adadin hadisan adadin kawai ba lafazin hadisin ba a ce hadisi guda ta bane an haɗa ka da aiki mun ji yadda aka yi ruwan hadisai tare da azuminsu da inda suke allah maɗaukakin sarki ya saka malam da alkhairi to a gurguje kasancewar yadda malam ya ba da lokacinsa duk da yadda lokacin yake da tsada musamman ayyukan da yake gabansa na rubuce-rubuce da aiki da aka tsora masa jami'a da kuma ayyuka ne na harkar da'awa amma ya ba da lokacinsa ya zo ya ziyarci wannan masallaci ya buɗe shi kuma yi wannan nasiha mai albarka zan nemi dan uwa da aliyu yunus muhammad babban limanin masallacin juma'a na usman bin affan da ke kofar gadon daya domin ya yi godiya da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh mana yi wa Allah ta'ala godiya da ya ni'imta mu da ni'imominsa masu yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha mu a wannan gari na Kano ni dai khususan gaskiya kullum a raina ina ji a do arewacin Najeriya gaskiya ban sani ba duk da cewa ba na aka haife ni ba amma kuma ina ji a raina ba zan iya zama a wani waje fiye da Kano ba gaskiya saboda jawin Kano ya min gaskiya wato sha'anin karatu da ilimi da ilmantarwa wato duk wanda ya zo Kano gaskiya ba zai iya barin Kano ba saboda alherin da Allah ya sanya a cikin ni dai ba kasuwa nake zuwa ba amma yan kasuwa su ko za ce ai ko dan kasuwa ba a bar Kano ba ni kuma ko dan karatu wallahi ni'imar ilimi da karatu da ake da shi a Kano da faɗakarwa babu ranar da za a ce rana ta fito ta faɗi baka samu wani majalisi na faɗakarwa babu shi ina gani duk arewacin najeriya babu inda ake da wannan ni'ima mu kuma suna kokari ba sa ba kamar yadda ɗan uwa ya faɗa malam duk mun san mu almajirai sha'anin nauye nauye rubuce-rubuce da karance-karance amma duk da haka suna haƙuri su baro ayyuka masu yawa don ƙara mana ƙwarin gwiwa da kuma shajja'a mu wannan abu ne wanda muke murna ƙwarai mu ne musu godiya Allah ya saka mu za alkhairi Allah ta'ala ya faranta mana ciki da tsawon ransu da kuma lafiya mai albarka dan a ci gaba da faɗakar da al'umma da karantar da ita kuma ba abin da zamu ce Allah ce godiya mu ahlus sunna ko iya wannan dama dai ibnu taymiya ya faɗa ko ta aljannar da in baka shige ta a duniya ba za ka shige ta a lahira ba wannan ita ce wannan da muka same ta anan ka ji wani daɗi wallahi ina baka ji daɗin da nake ji ba masallatanmu duk inda ka je za ka ga waje ne mai eh, wato wadda za ka yi nutsuwa ka samu nutsuwa ka yi ibada ko iya wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce kuma alhamdulillahi muna da 'yan uwa masu ƙoƙari gaskiya a nan jihar kano muna da 'yan uwa wayanda suke allah ya musu albarka wajen juriya wajen hidimtawa addini duk da cewa ana kukan cewa kaɗan ake amma ba laifi ana yi gaskiya ana kwatantawa masallatanmu in ka gani wallahi za ka faranta Allah za ka ranka zai farin ciki muna da masallaci a nan kuntau inda nake wallahi wani mutum a cikin leda dubu ɗari tara ya kawo aka miƙa min bayan isha'i ya ce a gyara masallaci wallahi mala dubu ɗari tara kashi kuma wallahi ba ni na je na ce masa a kawo ba kawai da ya zo duba ya ce aiko ya kamata a a gyara masallaci wallahi malam banda wannan a wannan dan gyare-gyaren da aka yi a masallaci wani ya ba da dubu ɗari biyu duk wani ya ba mu tayil muka har muka abin nan kaga akwai sha'awar a yi hidimar kuma wannan abu ne wanda yake gaskiya abin alfahari abin murna Allah ya daɗa mana irin su kuma ya mayan musu da gurbi kuma malamanmu da suke haƙuri suke ci gaba da shajja'a mu da ba mu ƙwarin gwiwa mu ne musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka mu da alkhairi mala yana daga cikin mu da suke hidima ta da'awa wadda ba dare ba rana kamar yadda muka sani muna godiya kuma Allah ya kawo ni'ima wannan unguwa mutanen unguwa ya kamata su yi wa Allah godiya sannan kuma su gode wa dan uwa da ya musu wannan hidima Da inda aka gani mu almajirai dama wannan shine jarin masallaci da islamiyya ya'yan musulmi su yi karatu iyaye da abin nan su yi sallah wannan ba karamar ni'ima ba ce ya kamata su yi godiya kuma abin da malam ya faɗa su yi su aka yi wa su ya kamata su yi yanzu an gama na waje ya gama aikin ya rage na wanda zai amfana shi kuma ya ba tashi gudunmuwar wani dan uwa yake gaya min da Allah wai a wani masallaci da muke zuwa yace da Allah wai in gaya komiti da Allah wai a daina wai suna tilastawa wai da asuba a yi sallah sai a tashi abu kowa da hula a ce yace da Allah wai gaya shugaban ka wuce a daidai haka saboda ana takura wai wai aka masa hula shi zai rasa yadda zai wato dole sai ya sake da wani abu to in baka saba wa zai gyara wa masallaci su ba suke sallah wallahi malam yanzu ya sami malam yace wai da Allah gaya shugaban wai hakan wai shi yana yana kuntata masa wai ta ya za abu kowa a ce sai an saba hula ya saura ai ba dole bane <laughs> wallahi haka yace to wa yi sallar a masallaci kai ma kake yi kuwa kake so izo i gyara ma kai za ka yi wa kanka hidima an riga an gama maka ragowa kai za ka yi fi sabillahi ba daidai ba ne kai kana sallah ka ce wani daga wani waje ya zo gyara ma to mutane ya kamata su hidimta wa masallaci tunda an musu asali ragowar gyarawa sharewa nasu ne bai kamata a ce suna kyale masallaci wai sai an share musu suna a waje ba wannan kuskure ne wannan kuma matsalar da muke fuskanta a masallatan muke shi dai ba zai kawo wanda zai ba shi yana da 'ya'ya matasa biyu uku hudu biyar ba zai ta kosa gaba a ce a kawo mu je mu gyara masallaci ba a in ya zo sai ya tsaya a can sai ya ce wai ba a share masallaci ba to wa zai share ma abin da malam ya faɗa shine mutane su rika tuna abin da ya kamata su yi akwai abin da ya kamata an san duk wanda ya san abin nan ya san me ya kamata yi banda falalar da ke cikin irin wannan ya kamata mutane su kuma su dage wajen taimaka masallatai na unguwanninsu su yi hidima tsabtace masallatai kawo kayan bukata ba sai liman ya kaskancin cewa sai an yi ta faɗa alasika sai ana yau da hula ina ga ba daidai ba ne duk wanda Allah ya hore wa zo masallaci ya ga me za a yi kamar yadda malam ya faɗa a nan inda muke malam kan famfo tara ne amma yanzu guda uku ne ni abin da nace duk wanda ikariya ba zan kuma sa wani ba sai in ce a toshe a ƙarshe duk a toshe tara wallahi malam akwai kan famfo kowane ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu muka siya amma wallahi bai sati biyu ba aka lalata kuma wai so suke a kuma gyara kuma wallahi malam mutanen da suke zuwa masallacin akwai wanda zai iya gina masallacin amma ba za su iya gyara kan famfo ba sai ce to shikenan in in ya abin duk wanda ya karya a toshe a ƙarshe kowa ya je iya alwala a gida ko a wani waje wallahi haka muka yi to wa zai mutu hidimar fi sabilillahi ku ya kamata duk abin da ka gani ka gyara wai sai an gaya wa mutane sai liman yi ta faɗa malam yace an faɗa sai kaga mutane suna ta nuna damuwa to in ba kai ba wa zai ma shi liman ai yayi maka komai ya maka komai raguwa kai kuma ka ba da gudunmuwa in ka ga masallaci ya abin nan kirawo ƴaƴanka kirawo ƴaƴan makota a zo a share masallaci in wani abu ya ɓaci kana da iko in ba ka da iko samu wani ya kamata a gyara haka ya kamata mu kula da masallatanmu Allah ta'ala ya sanya albarka ce wannan masallaci kuma ya ba mu tsawon rai da za mu amfana da ibada a cikin irin masallatanmu ya saka mu da alkhairi yan uwa da suka taho daga nesa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya mayar da kowa gidansa lafiya wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum ah, malam Allah ya saka da alkhairi ah, profesa ya gama jan hankalin mu gabaki daya akan cewa kowa yana da gudunmawar da zai iya bayarwa ba wai sai ta kuɗi ba kawai ilimin da Allah ya baka ko kuma sana'ar da ka iya kuma masallaci yana da bukata za ka iya taimakawa masallaci da ita allah ya saka wa malam da alkhairi to guri dai ina iya ganin mutane da yawa alarammomi da malaman du'at da kuma waɗanda suke ɗaliban ilimi allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi barin uzurrukansu da suka suka halarci wannan wuri domin taya mutanen wannan unguwa buɗe wannan masallaci mai albarka to a ƙarshe abin da za mu rufe da shi a godiya ga shi ɗan uwa a barista ishaq adam isa ko in ce alaramma ishaq adam isa domin barista daidai daga baya ne amma asalin shi ne a ƙwar'anin da aka samu insha allahu shi ne zai godiya ta da baki ɗaya kuma sai a tashi mu rufe sai a yi sallah babu shakka wannan yaro ba rasta ya yi kokari ya yi kokari ya yi jini duk inda ya kamata har sai da wannan abu ya kammala allah ya albarka e, tarbiyyar da malam ya bayar ta yi amfani sosai dole malam ya yi farin ciki yawa mu kuma da malam ya ba mu kulawa mu ci gaba da kulawa da shi mu ma za mu ji daɗi kulawar mu ta yi amfani malam bismillah taba shi ba a gida na yanzu alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan kamar yadda malam ya faɗa wadda ke zan fara da maganar malam aliyu don ita ce ta tafi damuna malam aliyu karimi ne ka san ci wai man la yashkurun nas la mana aliyu ya ce shi ba a Kano aka haife shi ba amma ba garin da yake so ya zauna ya buɗe ido ya gani irin Kano saboda karamcin da aka yi masa amma wani ko yaki yake a garin su ba in ya zo garin ku ya zauna ya samu gurin zama sai dai zage ku to Allah ya samu daji a abu na biyu muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddara samuwar wannan masallaci a wannan unguwa domin duka abin da ya faru ya faru ne cikin sa da falallarsa subhanahu wa ta'ala sannan kamar yadda malam ya faɗa dole za mu gode wa mutane da dama wanda sun yi ƙoƙari wajen samar da wannan masallaci musamman alhaji usman nuran wanda shi na nan gashi a zaune ya yi ƙoƙari don tun lokacin da ya zo ya ga masallacin nan a yadda yake bai bar gurin nan ba sai da ya ga masallacin ya zama haka sannan ko ajiya ya hidimta wa masallacin sannan yau ma ya ce kada a sai ruwa ko wani abu shi zai kawo duwan da ka gani a nan gurin to shi ne ya kawo shi to kuma akwai mutane da yawa irinsa muna roƙon allah maɗaukin sarki ya saka musu da gidan aljanna sannan muna godiya ga malamanmu da suka wato tarbiyyantar da mu suka nuna mana yin wannan aiki aiki ne da yake da mahimmanci sannan kuma suka taimaka wajen zuwa a buɗe shi domin ganin fuskokinsu kamar wato tsarkake abubuwan ne abinda nake nufi kamar nuna wani abu ne mai kyau da aka yi kuma guri ne da ya kamata a ce an raya shi duk wani wanda yake da ruhi na addini ya zama daga cikin mutanen da suke raye wannan masallaci kamar yadda malam ya ja mana ayoyi a cikin suratu tauba da suratu nur da wani guri makamanta haka to muna godiya ga malam a karan kansa da ya yi samu lokaci tare da dukkan commitment da yake da shi amma ya bayar da wannan lokacin don ya zanto cewa an zo an fara sallah a cikin wannan masallaci muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi ya kuma sa aljanna makomarsa ya shiryar da zurriyarsa ya ji kan iyayensa ya biya masa dukkan bukatunsa na duniya da lahira sannan muna gode wa dukkan wanda ya halarci wannan guri wanda ya halarci wannan guri so ɗaya ko so biyu don waɗansu sun sha zuwa wasu sun sha su zo su gani su tafi dukkan su ma muna musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sa wannan guri ya zama alkhairi ga wannan al'umma da kuma ga wannan al'umma da ke cikin wannan unguwa Allah sa wannan guri ya zama guri ne na alkhairi ba guri ne da zai haifar da wani abu kishiya alkhairi ba Allah madaukin sarki ya sa abin da za a karanta a nan abu ne da Allah madaukin sarki ya yarda da shi muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan gwagwarmaya gaba ɗaya Allah ya sa aljanna makon yan midiya da mahalarta da kowa duka muna gode musu Allah ya saka musu da alkhairi wannan shine ƙarshen jabi na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah maɗaukacin sarki ya saka da alkhairi a wannan shi ne ƙarshen wannan zama ne albarka kuma insha Allahu za a kira sallah sannan malam da ya ja mu sallah kamar yadda ya ja mu sallah magariba Allah maɗaukacin sarki ya waye babu masallaci waye na ɗashi an nada ta to malam ya ce <laughs> ai malam wai